zina mafi muni mafi hatsari ita ce zina da 'yan uwa na jiki wato mutum ya zina da yassa ko ƙanwarsa ko yassa ko babarsa ko baffarsa wato masa ta ɓangaren uba ko ta ɓangaren uwa waɗanda dai suka haramta a aura ɗin nan to a yi zina da su shine mafi munin zina domin idan mutum aka kama shi ya yi zina da yassa ko da babarsa ko da jikarsa ko da ƙanwarsa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗaya ko yarsa ko matar babansa ko kuma yi da matar ɗansa ko kuma wato da jikarsa ko da ‘yar ɗan uwansa wanda dai duk suka haramta ya aura a auren ma ba a yi haramun ne a auri waɗannan to zin zina da waɗannan shine mafi munin zina kuma wannan nau'in zinan mafi muni na farko Shi ne yanzu zinar da take ita ma burin ƙasa a gurare da dama saboda yadda aka kusanto da juna aka buɗe ƙofofin batsa aka buɗe ƙofofin tsiraici aka buɗe aka karya dokokin shige da fice domin wani ya zo ya ce ya rasulallah ni nake shiga wata mahaifiyata nan duk sanda zan shiga sai na yi sallama na nemi izini ya ce to kana so ka ga baba ka tsirara ya ce a'a ya ce to in za ka shiga kai mata sallama ka nemi izini to kaga mahaifiya ma ana son a kare abin ɗinta to yanzu burin kasar zina ta kai har tsakanin wannan jinsin da ake ganin su ne mafi tsarki da tsafta da kusanci su ma yanzu ana keta alfarma in aka ku kisoshi da labarai masu muni na uwa da ta faɗa wa ɗanta da ɗa da ya faɗa uwarsa da wanda ya da kanwa ko ƙani da ya ko kuma uba da ya ko uba da jika ko jika da kaka kaka ya sadi da jikarsa ko ya nemi kai ka ce dabbobi ko dabbobi wasu ma watakila ba sa yin haka to wannan shine mafi munin zina wanda shi ba a bambance saurayi da budurwa da aure ko babu aure a mahangan musulunci da shari'ar musulunci wanda ya afkawa yarsa ko ya afkawa babarsa ko ya afkawa jikarsa ko kanwarsa ko matar babansa ko waɗanda suka haramta ne a gare shi a aure su har abada wannan kawai kuncin kisa ne ba tare da la'akari da samartaka ko saurayi ko abin da ya kama da haka ba kawai hukuncin da za a yanke kawai hukuncin kisa za a yanke musu Oh